Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sana jiya ina. Yawwa lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ya aiki. Mun gode Allah. Na yawo. Lafiya lau ba gajiya. Wallahi irin taimakon da kike wa al'umma mm. shine da naji na ce barin kawo wa'annan marayun. Ya'ya ne marayu mahaifinsu ya mutu. Kuma dangin ubansu ba komai suke bamu ba. Haka fa suke mutane. Shi na ce bari zo ki taimaka mana. Mm. Sama mutane idan mutum in mutu sai a wulakanta iyalinsa. Wallahi ba sa mana kuma mu babu ba mu da abin da zamu ci ba mu da abin da Ai na ga alama. Sai wa Allah. Karki taimaka. Karki kada sa aiki na ne na ma gane me ike tafa da ku. Wa'annan yara zan dauke su kamar ni na haife su a ciki na. Kin gane? Karki ji komai. Ni dama uwar marayu ce amin ya Allah. Ni uwar kowa da kowa ce. Duk wanda izo nan cin arziki na zai kwa samu Allah ya yarda ni ba ni da matsala abinda za a yi ta kuma dan Allah dan Allah ku bi ta saura kafa duk abin ta ce saurare niki ji kafin nan ki masa nasiha wayannan zan duba su in ga me ya dace su kina ji duk abin da ya dace idan gidan aiki zan kai su akwai gidajen masu hali da nake kai musu yan aiki idan kuma nan ne ɗaya daga cikin su zan iya bari akwai ayyuka na nima wanda in an min nima zan biya kuɗi yawwa idan kuma gurin mai tallan abinci ne wadda take a bakin titi na siyarwa duk abin da ida ce zan dauki ɗaya daga cikin halatta mai sai da abinci ni ne na kasu ne kawai ki taimaka mana wanda kike shi ne taimakon nake so zaki ji abin da ake ba wani abu Allah ya taimaka je kiki bar su to ke ku eh. kuma gashi nan dan Allah dan Annabi ku bi ta kaman ni na kaman ni ce dan Allah kar ki damu wannan na fi saba je ki je ki kawai Allah ya taimaka yawa duk wata shida dai ki zo ki karbi kudin albashin su. Eh bayan wata shida yawa a dinga mana dai addu'a yawa in na kai ki akwai shago ma na din shi ma za ki iya jiran shago duk akwai fa ayyuka fa duk mutane masu buƙatar aiki duk ana zuwa guri na yawa in kuma wata za ta iya maimin a cikin kuma sai a kai ku Allah mana Allah soyayya ke ka saki shiga harka ta wallahi eh. ka saki shiga harka ta ka saki shiga harka ta ina ga maka abinci na ne fa yake so to a yi hakuri a bari abincin nan ana wulakanci wallahi sai na ma wulakanci wallahi sai na ba magana wulakanci ku yi hakuri ku je ya haƙuri ya haƙuri wallahi sai na tuzar ba ku da haƙuri wallahi wani irin eh, ladiyo ladiyo ya ki mana ladiyo so <laughs> ga baki an samu sababbin fuska Allah ya dai ladiyo dai ya wasa da kare ga ki kai dakin can ku shigo mm, kai su can ai duk bibi ne ku a dakin ko ko ina bibi ne to ki ba su daki guda daya sai su zauna a share yaya kai a cici me kake yi abinci abinci kai kana ci ba ba bashi kowa ya ba mu Allah zai bashi lamarin ai ya canza zai ce da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka a zai ci da addini duk mutumin da ya bayar Allah zai bashi amin duk mutumin da ya hana Allah zai hana shi ya jama'a ku taimaki addini kar a bar ku a baya Allah ga ka gashi salamu alaikum al'ummar annabi salamu alaikum jama'a tun mutumin da yake kasuwanci ya tabbatar da ya tsarkake kasuwancinsa tsarkake kasuwanci ba wani abu bane ka taimaki addini muna cikin wani hali na rayuwa gobara mu kai a makaranta komai namu ya fita komai namu ya kone yara muna da almajirai sama da almajirai kwaya ɗari biyar yanzu almajirai na ba su kai fi kwaya ɗari ba muna cikin wani yanayi a taimake mu don Allah malam saboda annabi a taimake addinin musulunci je ka miƙa masa leda je ka miƙa man leda miƙa man leda a taimake musulunci miƙa musu leda je ka kai leda je ka kai leda je ka miƙa leda ku je madalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya lada in ka aika ka dole ya dawo. A taimaki musulunci! ‘Yan ta kar a bar ku a baya wajen taimakon musulunci! A taimaki musulunci! A taimaka wa musulunci! A wa musulunci! ce ya ci da addini rayuwa yau ta rute yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka salamu alaikum jama'a yan uwana musulmi ga dan uwanku musulmi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi wannan baiwa Allah ita ta karɗe shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kullum wannan yaron sai ya sha madara ta dubu biyar da kuke ganinsa kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi to a rufa mana asiri a taimake mu wa zai yi saboda Allah ya karɓa ranar gobe alƙiyama Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai karɓo min can Allah ya saka da alheri na gode madalla madalla yau na gode Allah ya saka da alheri Allah ya biya buƙaci. malam na gode madalla Allah ya saka da alheri kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa na gode na gode